Amanar so, amanar so. hello goga ni wallahi na rasa yadda aka yi na fada cikin soyayya yarinyar nan zuliya ni da nake gwarzo kuma jarumi amma ka yanzu gaba ɗaya rayuwata ta koma na zama kamar wani kyan wallami na koma lagwai-lagwai ba da wani kuzari ba da damuwa da ta yarinyar nan eh haka ne amma abin da nake so da kai shine yanzu ka zo ka same ni ina titin bakin zuwa ka zo kawai ka raka ni malam mu je ƙauye mu nemo ta dan wallahi in ban sami yarinyar nan ba akwai matsala eh mana malam dan Allah ba sai kai wani wanka ba ni ma ba wankan ne ba ka zo in muka je muka dawo sai mu wanka gaba daya eh to ina jiran ka La, yaya Zaidu? Alhamdulillah, ware da Allah ya haɗa ni da kai. Laure? Na'am. To ke daga ina kike haka? Wallahi ya ka tun safe nake tangaririya, na je tsohon gidanku kuma an ce wai kun tashi. To, <laughs> Laure ke dai baki da dama. To a je kan man ki ki huta ko? Ga uban naki nikin kaya haka. Ya ka ga jiyar da ne wasu ne ma fa suka dan biyo ni in ga ma na shige cikin nan na buya shine da na fage ido na gaba kowa na fito. so gaskiya kina da matsala wallahi laure yanzu ke so kike kenan to kinga yanzu ya labarin zulaihat zulaihat ya ni kai na raban da in ga zulaihat wallahi a ƙauyen nan dai gaskiya an daɗe kwata kuta ba na ganin ta laure ina cikin mawuyacin hali ina cikin damuwa akan zulaihat na rasa me yake min daɗi kuma na rasa ya zan yi na kira ilu tun yana saurara ta da matsala ta. har na gane cewa ya gaji da ni in na kira wayarta ba ta shiga na rasa ya muke min daɗi kuma ga kike ma yanzu kina ce min kin daɗe baki ganta ba yanzu ya kike so ai in baki kuɗin mota nake koma can koyaya ko kuma tun da ni dama yanzu da ke gani a nan shirin tafiya ƙauyen nake ko mu koma da ke sai in kai ki. To yaya aini na dawo gida. Gida ina? gidan mana gidanku ai shine gidan mu shikenan na ji zan kai ki gidanmu gurin umma. Amma ni yanzu ki taimake ni idan na je garin ku, a ina zan samu Zulihat. Laya ne ma ban sani ba. Dan na gaya ma rabon da ni ma an ganta ido na wallahi an dade Ni na manta ma. Gaskiya yaya akwai matsala fa gaskiya akan rayuwarta. Matsala kuma? Wace irin matsala, Daure? <clears throat> Amanar so akan damka ga wanda ya laminta. Iko sai Allah, babana. To ni a ganina da wannan canje-canjen gidan. Ba gane a gara a kinkimo magana auren nan ba, ni ka san babban farin ciki na in ji magana auren ka. Abin da na fi so kenan in ji. Ga dai gida har gida an kalkale. Amma kuma aure ba labari, ai kaga ni ba zan so haka ba. Ba komai umma. Lokaci ku ke gaya mana a dai ci gaba da yin addu'a insha Allah ina sa rai lokaci ya kusa kuma sai ka zaɓi mai nisa da wancan gidan abin da ya sa ni haka umma gaskiya ina so na bawa zai dama ya samu sakewa da iyalinsa shi sa nake ganin gwara kawai su su a can mu kuma mu da wannan tunda akwai yar tazara Allah sarki wa bana zai da kenan dan tawaye Kai, ana yaro da rashin fahimta yake. Ana lallaba shi yana oh. faman bauɗaya baya ganewa. To yanzu shikenan kana ganin mu sai mu ci gaba da rayuwa a nan shi kuma sai ya ci gaba da zaman sa a can? Ba haka bane. Amma ai matakar bai aure ba, ai muna tare da shi ana. Ya riga ya san gidan nan. Na riga na kawo shi amma dai kwana ne ba zai fara kwana ba dole cewa ne sai mun dakin fara zuwa sannan zai zo ya taho. Babban dalili na shine Zulaiha ta san cewa na so ta. zaidu ma ya san haka to matukar suna ganin girmawa ta watakila za a iya dan samun wani abu ko yaya zuciya ba ta da kashi ba na so su samu rashin sakewa ina so tunda na riga na sadaukar kawai kuma ya riga ya wuce in daina tana wani abu game da su shi sa na yanke shawara kawai si rayuwarsa a wancan gidan kawai gwara mu mutawa mana gaskiya wannan shine yanzu ma kuma su mutanen ƙauyen su suka tsaye da mu da a ce komai ya kankama sun gama daidaituwa tsakanin ilin da ita laure da yanzu an yi abin da aka yi insha Allah to ƙauyen ne ma da suke ba mu wannan matsalar sun ki tsayawa akan magana sai a ce wannan a ce wannan na rasa me suke nufi Allah masani muri yanzu kawai sun nake jira da zarar sun daidaita kawai aure za su yin Allah yadda to ubangiji Allah ya sa muna da rabon ganin wannan al'amari amin Ya rabbul alamin Allah ya sa a yi da mu amin ni zan je ofis insha Allah to shikenan Allah ya ba da sa'a amin ya da alamin Allah ya tsare amin assalamu alaikum Allah ya tsare amin rabbal alamin na sarki haka rayuwa take Allahu akbar Allah ka hada mu da masu kaunar mu maganar gaskiya yaya tun da zulaiha ta koma ƙauye kullum ta Allah suna tare da ilu kullum daga bisani kawai aka waye gari aka neme ta aka rasa aka tarata gudu shi ma haka aka neme shi aka rasa hmm. gaskiya ne da 'yan magana suka ce buri ya kama da mutum to wannan abin da ili ya nuna ya tabbatar min da cewa kenan alkawarin da ya ɗauka mana ba zai iya cikawa ba shi ma kenan zulaiha ɗin tawa yake so ƙarya yake yi wallahi bai isa ya mallake ta ba saboda duk duniya babu wanda ya isa ya mallaki zulihat face ni zaidu saboda dan ni aka yi ta kuma dan ita aka yi ni duk wanda yake numfashi a wannan duniyar in yace zai mallaki Zulihad. wallahi sai na ga bayansa kowane ne kuma duk yanda nake da shi ba zan taɓa bari ba ba zai yi ba ta wuce ta nake so kuma ta ita ke so na aura wai ku kowa zulaihat kowa zulaihat sai ka ce ita ta kowa kyau ne a duniya sai ka ce ita ce igiyan sarkin santumbul ba za ki gane ba laure ba za ki gane ba ne ina son ta in babu ita zan iya shiga hatsari in babu ita zan iya su ta gaba daya abin da nake so da ke shine yanzu ki daure ki shiga mota mu koma ƙauyenku na kai ki kin min aikin da za ki taimake ni ki nemo min zulaihat ki kwato min zulaiha daga hannun ilu ki kwato min soyayyarta wanda take wa ilu ki sa mata soyayyata a cikin zuciyarta wannan abin in kika min kin gama min komai kuma na miki alƙawari, zan miki wani gwaggwaban kyautar da ke kanki sai kin ji mamaki laure ba ga yaya zai ni ma fa yanzu tawo matsalar na zo gyara gaskiya ka fara kai ni gida in gyara tawo matsalar to ki kuma wata matsala ce kike da ita a gidanmu yanzu kawai ni alhaji yaya nake laura kenan kina da matsala kin ga naji naji naji kina son shi Allah ya baki shi amma abin da nake so da ke ni ki taimaka mu je ƙauyen in kin gama min sai ki dawo nan sai ki gyara naki ni ma zan taimaka miki gaskiya ni dai yaya ka fara kaina a warware tawa matsalar magana fa ta Allah in ya so da ka bayar sai a je a warware ta ka matsala na sani ni dai ki daure dan girman Allah ki agaza min ki taimaka min ki ta ci da ruwa ta laure dan Allah eh ni da gaskiya ka Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya ban haushi. Amanar so amanar amanar amanar harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce damkara amana afon afon afon afon da amanar so da ka dauka ko ba za ka farta ba so ba a boye shi a yi furci ba a nuni ba amanar so amanar so da ka bar shi kawai a'a ta ya zan shi ni na bige miki shefa ne. ya kamata na koyi ki ba matsala usawa da ai ba gajiyawa ba ki haƙuri na ta waya ke kuma kina ta sauri saurin miki kuma kina mace naga gurin nan ba gurin tsira bane ba za ka gane ba abin da ya kawo nan yana da muhimmanci gashi na kusa makara sai an ji insha Allah ya I'm sorry. Da Allah ya haƙuri, ta bige wata yarinya ne haka. Okay, to to barin barin to assalamu alaikum harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce karku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu so halitta ce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 iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba ka ce da faƙin ciki za a yi Wa nake gani haka? Ni nake ji kamar ana sallama kamar maganganu. Hajiya ne ce. Wai wa nake gani kamar laure? Hajiya ne ce biki gane ni ba? Eh, gaskiya na kusa in kasa gane ki. Laure? Kin gana ƙara kilewa ko? To, ke ma biki gane ni ba bare 'yan garinmu. Kin san dai ni ba kalar can bace ba. Eh lalle kin ƙara kilewa kin ƙaro wulaƙanci. To ya ma aka kika gano nan gidan? Yaya zaidi ne ya rako ni. Zaidin shi haɗa wannan bom ɗin. Lallai. To yanzu ke banda abinki ana can gida ana shirye-shiryen bikinki kin kamo kin taho nan to wancan bikin ayi da wa. ani wallahi hajiya. In dai ba alhaji ya ba sai rijiya. Rijiya zan fada. To za ku ki fada rijiya gaba dubu. Wai ki wace irin yarinya ce? Wai me yake damun ki wani irin kwankwamai ne akan ki? Ki je gashi can za a haɗa ki da awon igiya daidai ke sai ki zo ki liƙe kawai daga taimako ki ce kin ga guri? To ga guri nan zauna.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 wanda ya wa kadar ya damke amana shi ya dace tsira tukwici ne mai rodi rodi mai zane Zaidu. Assalamu alaikum umma. Kana ina? Wallahi kin gani ina hanya na tafi ƙauyen su Zulihat. Umma kin gaba zai yi ba a ce sati guda ina ta kiran wayan yarinyar nan fa baya shiga tun tana shiga yanzu gaba ɗaya ma wayan ma a kashe nake jinta. so garan je kawai na san me ake ciki in ma ganin ta zan inganta in ma za mu dawo da ita ne mu dawo da ita iye hanyar ƙauye amma ka kama hanya ka tabbata ka gaya kowa ba Ina zaidu kana son zama lafiya to kai maza ka juyo kaji na gaya maka idan ba haka ba ranka zai mummunan ɓaci ka kamo hanya ka dawo yanzu tsakaninka da Allah shine ka cinno mu wannan yarinyar laure mm? tun da bata san gidan nan ba ai bai kamata ka turo mana ita ba sai ka san yadda kai ka ka kada ta tai tafiyar ta to ka turo ta kai kuma yanzu kana ina Haba umma dan Allah ki bari na je na dawo mana za a yi matar da zan aura kuma a ce ban ji muryar ta ba wajen tsawon sati guda kuma dan Allah umma ki ce in dawo dan Allah ki bari kawai matar da zaka aura ka yi wajen sati baka ji muryar ta ba tabbe lallai lallai zaidu za ka dawo ko ba za ka dawo ba ashe kana da sauran hankali to ina nan ina sauraron ka riso a kan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. na so amanar amanar amanar harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace ranka daɗe ina kwana lafiya lau suna sunana safna amin ki sun yi kyau sosai na gode Allah ya ce maka sai dai gaskiya abin da ke nema ba lallai samu ba a yau ranka ya daɗe wallahi ina matuƙar buƙatar aikin nan don Allah to a tsarin jadawalin da ya gaskiyar magana a karan farko da yau kin ma dai maka biki zo akan lokacin da ya kamata ki zo ba da haka sai dai a tara gaba To shi kenan. Mu bar wa zuwa gobe insha Allah za ki iya zuwa gobe amma gaskiyar magana sai kin zo da wuri. Sai a duba a gani idan an kammala da abubuwan da suke na yau inda abin da ya dace tunda na gani sai ma abu. So da haka idan kin fita yanzu ki ajiye takardun naki a wancan ofis ɗin. Ranka daɗi, goben ƙarfe nawa zan zo. Da wuri ƙarfe takwas. Ta shi kenan, na gode sosai.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 iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni. Sahura? Haba sahura, yaya za ki aje min tarkace babu sinadari? Yanzu abinci na wani ya zama tarkace? Sanin kanki ne ba kowane lemo nake iya sha bakin san saboda ina da gyamban ciki. Takata mai gida, Leman real fresh kake magana akai. Kwarai. Ni ce na dauka na shinyi saboda shine leman da ake hada shi da zallar kayan itaciya ba tare da algus ba. Ta yaya abinci ya iya cewa babu real fresh? Ta yawaita akwai ina je ka samo. Yau. Zai ko sai da shi. Muna gabatar muku da sabon lemon juice na Real Fresh mai ɗanɗano kala-kala, mango, kiwi, pineapple, orange, mixed fruit. Kamfanin Aztec mai tsaya a nan ba har da ruwan roba mai daɗi da lafiya mai suna Real Aqua. Muna da lemon Real Fresh na sashe sama da kala goma sha Ana dillanci da kasuwanci lemon Real Fresh a kamfanin Golden Sweet da ke lamba 83 Ibrahim Taiwo Daura da El Duniya a ginin Eco Bank a birnin Kano.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 kaga dama ka yanka ba su saba da hannuna ba ga abin kare Warku ku dan Allah mata ne ke da muku ne me mutum zai muku ne dan Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin class classes